Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da ya akwai shirin nan na ko kun san wanda ya saba kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu mun tsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran tare da amin ibrahim kiyawa da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa shi ma tare da amin ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na kokun son tare da abdullahi sadu usman katsina kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 20 ga watan Afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 219 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan afrilun shekara ta 1802 mabiya aƙidar wahabiyanci karkashin jagorancin muhammad bin abdulwahab daga hijaz suka kai hari a birnin karbala na kasar iraki inda suka kashe mabiya masawar ahlul baiti da dama sannan kuma suka rusa hubbaran imam hussein alaihi salam suka kuma yi barna a cikin birnin na karbala kafin haka dai mabiya a aƙidar wahabiyanci sun sami iko da hijaz ne sannan tun daga lokacin suke kafirta sauran musulmi waɗanda ba sa bin aƙidar su musamman ma dai mabiya masabar ahlul bait da mabiya ɗariƙo na sufaye da dai sauransu da kuma ahlus sunna waɗanda suke da sabanin fahimta da su akan wasu lamura wannan ya sanya suka kaddamar da farmaki akan hobbaran imam husaini alaihi salam da ke karbala tare da yi wa mutane kimanin dubu biyu yankan rago a cikin hubbaran da sunan jihadi na kawar da bid'a da shirka bayan kisan musulmi da suka yi sun kuma wawure dukkanin dukiyoyin da suka samu a wurin wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da 'ya'yan sa'ud suka kwace iko da hijaz tare da taimakon turawan ingila daga nan kuma turawan ingila suka taimaka masu suka haɗe yankunan na da hijaz sannan suka mayar da su ƙasa guda ɗaya ƙarƙashin masarautar su kuma suka sanya ma ƙasar sunan masarautar tasu wato sa'udiyya wato masarautar iyalan gidan sa'ud da tun daga lokacin har zuwa yanzu su ne suke iko da ƙasar sai dai duk da cewa iyalan gidan sa'ud ba su da wani tarihi da ke alakanta su da addini amma duk da haka sun amince a ƙidar muhammadu bin abdulwahab ta zama a ƙidar addini a masarautar tasu a hukumance da ƙarshen masu ware san cewa shekaru 252 da sa gabata a rana irin ta wato 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 turawan ingila suka kashe pontiac ottawa shugaban kabilar indiyawan daji ta ottawa a arewa maso gabashin amurka pontiac ya kasance mai tsananin adawa da shigowar turawa a cikin yankunan da suke arewacin amurka akan haka ya kafa wata gamayyar kabilan indiyawan daji domin yaki da turawa waɗanda suke yin hijira daga nahiyar turai zuwa nahiyar amurka inda ya haɗa kabilan dalo shibawa shawani da kuma kabilar sata otawa domin yaki da turawa pontiac yana da imanin cewa turawa da suke shigowa amurka ba su da niyya ta alheri dangane da al'ummar indiyawan daji waɗanda su ne 'yan asalin yankin amurka da yake ganin cewa idan turawa suka samu karfi za su kwace amurka kuma za su mayar da 'yan dayawan daji ya ware watakila masu bautar da su akan haka ya shiga yaki gadan-gadan da turawan kuma ya samu nasara ta kashe adadi mai yawa daga cikin turawan ingila amma da ƙarshe turawan na ingila sun shirya masa makirci inda su kashe shi a rana irin ta yau 20 ga watan afrilun shekara ta 1769 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da masu sauraro sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su shugaban kasar iran ya ce iraniyawa sun jure wa mummunan takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora wa kasar gwamnatin kasar habasha za ta fara cika matatsar ruwa ta renaissance karo na biyu a cikin watan yuli mai zuwa sannan za ku ji cewa gwamnatin kasar lebanon ta kusan durkushewa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran sheikh hassan rouhani ya bayyana cewa mutanen kasar iran sun jurewa takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar da kansu ba tare da gwamnati ta tursasa musu ba kamfanin dillacin labaran iran press ip a takaice ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a jiya litinin ya kuma kara da cewa lokacin da amurka ta ɗora wa ƙasar mafi munin takunkuman tattalin arziki a tarihin ƙasar babu wani da ya taimaka wa ƙasar musamman bayan bullar cutar corona a kasar wannan ya tabbata hatta daga bakin jami'an gwamnatin amurka kansu kuma suna nufin durkusar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ne a cikin watanni shida zuwa shekara guda a su amma hakan bata faru ba don ba su sami haɗin kai daga mutanen ƙasar iran ba wanda suke kaunar jamhuriyar musulunci ta iran shugaban ya kammala da cewa hatta a zango na hudu na tasowar cutar corona da muke ciki a nan kasar iran da kuma wasu kasashen duniya mutanen kasar iran su suke taimakawa kansu da kansu a daidai lokacin da take sake ruwan da ta tara a shekarar da ta gabata a madatsar ruwa ta renaissance gwamnatin kasar habasha ta bada da sanarwar cewa za ta fara cika madatsar ruwa karo na biyu a cikin watan yuli mai zuwa jaridar egypt daily ta kasar masar ta nakalto prime minister kasar habasha abi ahmed yana fadar haka a shafinsa na twitter sannan ya kara da cewa aikin cika madatsar ruwan zai fara ne daga watan yuli zuwa watan augusta na wannan shekarar a lokacin da ruwan sama yake sauka sosai daga ƙarshe abi ahmad ya kara da cewa gwamnatinsa ba ta nufin munanawa ƙasashen sudan da masar a yadda take tafiyar da madatsar ruwa ta renaissance banda haka habasha za ta tabbatar da cewa a lokacin da za ta saki ruwa daga madatsar ruwan ba tare da sakin ruwan ya haddasa ambaliyar ruwa a kasar sudan ba sai dai tuni da kasashen masar da sudan suka garza zuwa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don neman taimako kan yadda habasha take sarrafa ruwan na kogin nilu ba tare da la'akari da damuwar wa'annan kasashe biyu ba gwamnatin rikon kwarya ta kasar lebanon ta ba da sanarwar cewa lalacewar al'amura a kasar sun kusan durkusar da ayyukan gwamnati kamfanin dillacin labaran iran press wato ip a takaice ya nakalto firaministan rikon koriya na kasar wato hassan diab yana faɗar haka a safiyar yau talata a birnin doha na kasar qatar inda yake ziyara aiki diab ya ƙara da cewa matsalolin rashin kafa gwamnati da kuma na tattalin arziki da sauransu sun dabaibai kasar ta yadda idan ba su sami taimako daga kasashen larabawa ba akwai yiwuwan gwamnatin kasar tana iya durkushewa gwamnatin kasar qatar dai tana daga cikin kasashen larabawa da suka taimaka aka sake ke gina kasar bayan yakin shekara ta 2006 tsakanin kungiyar hezbollah da kuma harce kasar isra'ila labarin ya kara da cewa matsalolin kasar lebanon sun kara rincabewa ne bayan fashewar da ta auku a tashar jiragen ruwa ta beirut babban birnin kasar a cikin wata agustan da ya gabata wanda kuma ya tilasta gwamnatin diyab sauka amma tsohon firaministan kasar sadul hariri wanda ya kamata ya kafa gwamnati tun fiye da watanni takwas da suka gabata ya kasa kafa gwamnati saboda saɓani tsakaninsa da kuma shugaban ƙasar kan irin yadda gwamnatin za ta kasance masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jam'iyyar gurguzu ta kasar cuba ta zaɓi maguel diaz canel kamfanin dillacin labarun reuters ya bayyana cewa sabon shugaban kasar na cuba ya sha alwashin ci gaba da mutunta juyin juya halin gurguzu na kasar don haka ba a zaton akwai wani sauyin da za a samu a ƙarƙashin shugabancinsa labarin ya kara da cewa duk da haka ana sa ran sabon shugaban kasar da kuma jam'iyyar gurguzu na kasar ta cuba zai gabatar da wasu sauye-sauye a fagen tattalin arziki na kasar ta cuba a ranar juma'a da ta gabata ce dai wato tsohon shugaban kasar ta cuba raul castro dan shekara 89 a duniya ya bayyana wa majalisar jam'iyyar gurguzu ta kasar kan cewa zai miƙa shugabancin jam'iyyar da kuma kasar ta cuba ga matashi wanda yake da tanadin iya rikon kasar da kuma kawo ci gabanta fidel castro ne dai ya jagoranci juyin halin gurguzu a kasar cuba shekarar 1959 sannan ya jagoranci kasar na tsawon shekaru 50 kafin ya sauka castro ya rasu a shekara ta 2008 saboda cutar daji a fagen wasanni kuma rayuwa tana wuya ga 'yan wasa wanda suka dogara da wasanni don samun kudaden shiga a lokacin da aka yi ta ɗage wasanni saboda yaduwar cutar corona a kasashen duniya musamman a tarayyar najeriya jaridar premium stamp ta najeriya ta bayyana cewa bayan bular cutar corona ko covid-19 a kasashen duniya da kuma ɗage wasanni daban-daban saboda hana cutar yaduwa wannan ya shafi 'yan wasanni da dama a duniya musamman wa'anda suka dogara da samun kuɗaɗen shiga katokan kan wasannin da suke yi a wasu wuraren mutane da dama sun sauya sana'o'insu ta yadda za su sami kuɗaɗen shiga ba ta hanyar wasanni ba amma a wurare da dama a duniya da kuma najeriya ɗage wasanni da aka yi ta yi a ƙasar ya shafi 'yan wasa da dama musamman 'yan wasanni motsa jiki wato athletics masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu leka iran tare da aminu ibrahim kiyawa Muleka Iran. Yawan masu wurare Assalamu alaikum da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cin same mai kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi. da mauraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu kamar mu ya yi kallabin shirin da ci gaban shirin da muka gabatar muku a makon jiya inda muka yi muku bayani game da fasahar nano a nan kasar iran da irin fice da ta yi a wannan bangare inda mun kasance da asma'u muktar wata ɗaliba a jami'ar makarantar ilimin likitanci wato tumsa kenan birnin tehran inda ta yi mana bayani game da abin da ake nufi da wannan ilimi to ko shakka babu iran dai ta samu ci gaba sosai a wannan bangare musamman ma wannan ilimi na fasahar nano technology to da yake asma'u bata yi nisa ba na sa ki hada ku da ita domin ci game da yi mana bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a wannan bangare to da yake waka bakin mai tafi daɗi bar hada ku da ita domin ci gaba da bayanin ta ɗauko inda ta ci gaba da cewa Um, tabbas ta samu ci gaba sosai uh, domin a yanzu ita ce ta hudu a duniya uh, wajen wallafa takardu a kan nanotechnology uh, wanda yanzu sun kai kusan wannan shekaran sun kai kusan eh, biyu kuma eh, a wannan shekaru ashirin din da eh, na faɗa maka kamfanoni da makarantu din sun samu ci gaba sosai a ɓangaren lafiya ɓangaren which is health a ɓangaren ruwa uh, environment muhalli kenan su energy uh, construction wato ha gine-gine da wasu abubuwan ma amfani hatta abubuwan amfanin gida haka uh, sun samu ci gaba sosai idan muka kalli ɓangaren lafiya health Uh, a iran da wannan nanotechnology din gaskiya sun samu gaba sosai saboda a ɓangaren health akwai abin da ake cewa heart valve eh, eh, kusan ma su ne na biyu a duniya a samar da wannan heart valve kaman a nan inda nake karatu makarantar mu ma akwai students da suke samar da heart valve eh, ta hanyar amfani da shi wannan nanotechnology din suna amfani da nano fiber su hada heart valve wanda za a iya implanting a zuciyar mutum so gaskiya wannan adu ko a duniya ma iran tana kusan ita ce ta biyu a wannan heart valve ɗin akwai kuma irin su lacrimal eh, wanda shine yake eh, controlling hawaye shi ma a nan makarantar mu still akwai student wanda suke aiki a kan shi wanda suna kokarin su samar da shi eh, ta hanyar amfani da nano fiber kuma su yi cotton din shi da antibacteria yanda tunda shi lacrimal din eh, akan samu ko in mutum ya samu hatsari ko kuma wani sautsayi ya zo yakan samu matsala wanda zai zama ya sa an samu matsala wurin eh, hawaye to suna kokarin su samar tun da shi da in suka hada shi da wannan eh, nano fiber din yakan zama is flexible ko da akwai wani hatsari ko tsautsayi abu ne eh, wanda zai karye ba is very flexible haka. kuma saurare kada sha'afa mana tare da malama asma'u muktar ne ɗaliba a jami'ar koyar da ilimin likitanci da ke nan tehran wato tumus ke mana bayani game da ci gaban da iran ta samu a wannan fanni daga nan sai ta ci gaba da cewa to kuma suna amfani da uh, antibacterials kamar irin su eh, nano silvers su yi cotton a jikin shi wannan um, abin da suka samar wanda zai zama ya ya za a ce ne ya kiyaye mutum daga samun bacteria sannan kuma akwai bangaren su um, ruwa ma sun samu cigaba sosai saboda sun yi amfani da wannan nanotechnology din ya zama sun cire heavy metals daga ruwa da kuma bangaren construction watan gine-gine da sauransu eh, sun samar da material sosai da wasu equipment haka da ake amfani da su a bangaren gini kamar su concrete Eh, zan iya tuna akwai wani exhibition da muka je muka ga yadda suka sa da nanotechnology an yi amfani da nanotechnology an samar da blocks na gini wanda ya cire kusan fiye da rabin nauyin bulo din gashi nan ma <laughs> mun gwada da normal blow da ake amfani da shi na gini da wannan kuma da suka yi da nanotechnology Eh, ya zama shi bai da nauyi ko kuma samar da wasu pipes haka ko wasu abubuwa a gida wanda ko da gobara ta tashi zai zama cewa eh, ba abubuwa ne wanda wuta baya iya cin su akwai kuma irin su fenti ma duka dai ga nan da plastics haka dai wa'inda wuta baya cin su zai eh, tare gini daga eh, ko da akwai gobara akwai kuma ma kayan amfanin gida wanda kamar su carpet wanda ruwa baya baya shiga ko da ruwa ya zuba akan wannan carpet ɗin komai mai ko wani abu baya eh, nutsewa cikin carpet ɗin zai tsaya a kai kawai mutum ya goge da dai wasu abubuwa dai masu amfani sosai wanda Eh, sun samu cigaba wurin in sun siyar eh, kuɗi yana zuwa musu da sauran abubuwa dai bangaren ilimi health da me sun ci gaba gaskiya sosai. To laifin daɗi karewa ji masu iya magana gashi ta kwaro bayani a malakun da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki zan da gaya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku ji musamman Asma'u muktar ta taimaka cikin shirin har ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya mu ana iya ci gaba da bin shirye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng madalla yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe kide daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Mas'ud Amiri. تا که دیده باک شدم محو طلعتش بودم گرم آن روشن madalla mas'ud amiri a cikin wannan waka da gabatar mana ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara 1400 da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng/radio da masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a yanzu tahir amiki cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.